based on our tradition, bent down to greet him. He said, Don't be in a hurry. One day I'll hand over to you. He said this several times to me. Duk lokacin da na duka don gaida ba manga sai ya ce karkai gaggawa, don zan miƙa maka mulkin jam'iyyar nan. kalaman ahmad adamu ma'azu bayan amsar shugabancin pdp manyan 'yan pdp dai na ganin zai iya jawo waɗanda suka fice daga jam'iyyar musamman ma da yake ya karfafa lalle jam'iyyar za ta rungumi zaɓen fidda gwani kafin tsaye da ɗan takara da hakan ke nuna matukar shugaba jonathan zai yi takarar shugaban ƙasa sai ya fuskanci hamayya hakan nan watakila masu takarar gwamnoni da sauran mukamai sunana honorable inuwa garba kakakin majalisar dokoki na jihar gombe kuma shugaban kakakin majalisun dokoki na tarayyar najeriya zai ba da isasshen gudumawa da haɗin kan dukkan 'ya'yan jam'iyyar wurin tattaro dukkan 'ya'yan jam'iyyar mu zo mu haɗa kai mu ci gaba da ba da gudumawa wa jam'iyyar mu ci gaba da samun ci gaba wannan ƙasa tamu da kuma ɗorewan tattalin arzikinmu. ba manga tukur dai bai leko ɗakin taron ba wannan karan da shugaba Jonathan ya yanke hukuncin lalle a toya komai gaban 'yan jarida bayan da aka bukace su su fice sai bayan miyar ta nuna. Shin za su dawo jam'iyyar ne tun da an samu sabon shugabanci ga kuma alkawarin shimfiɗa adalci? Alhassan Ado Doguwa na daga shahararrun waɗanda suka fice daga PDP zuwa APC. Canza ba manga tukurma ɗaya ne kawai daga cikin abubuwa da yawa da muka yi kirarin cewa sai an gyara su a jam'iyyar PDP kafin mu yi tunanin maza mu koma. To kuma wannan dama ma da muka bayar na a gyara mu koma. Ai na ya wuce Abin da suka yi yanzu na canza ba manga tukur daidai yake da kawai a ce an bar jaki ne ma ana dukan teki sabon shugaban pdp ahmed adamu ba'azu ya ce da kun dauka ko kuma da an dauka pdp ciwon ajali ne ya kamata amma daga yau ko kuma daga hawan sa mukamin na an an samu maganin wannan al'amarin ciwon ajali ba wai ciwon ajali bane ai tsoho jam'iyyar pdp da na sani da a baya ta mutu kuma shi yanzu Ahmed Ma'azu ya daina girin giringidi shi ko yana rawar kafa ya zama sabon shugaba ya duba tarihin shugabancin jam'iyyar PDP daga lokacin da aka fara shi zuwa yau wani shugaba ne na jam'iyyar PDP ya fara lafiya ya gama lafiya wannan kujerar da Ahmed Ma'azu ya hau ta shugabancin PDP yanzu ba abin ai masa san barka bane abin a jajanta masa ne domin daga cikin shugabannin da suka rike jam'iyyar PDP na ƙasa sama da mutum goma ko mutum goma sha ɗaya zuwa kan ba manga tukur ba su wuce mutum biyu da suka fara suka sauka lafiya ba shugabancin jam'iyyar pdp a najeriya a yanzu daidai take da kujera da take ɗauke da wannan cutar ta tsida cuta mai kashe garkuwar jiki yanzu yadda ta kashe duk waɗannan shugabannin ta kashe audu obe ta kashe eh, gamade ta kashe obulafu ta kashe duk waɗannan shugabannin da suka shiga cikinta suka mutu ba shiri suka fita jam'iyya ba shiri ina so in tabbatar maka ahmed ma'azu ba zai zama saura ba shi ma ahmed ma'azu ya saurari ranar da za a ci mutuncinsa ya saurari ranar da jam'iyyar za ta kashe shi a nemo ni. Za dai a jira a ga kamun ludayin Ahmed Mu'azu wanda shi ma ya gaza naɗa magajinsa dan PDP na Dada Umar a matsayin gwamnan Bauchi a 2011. Hakanan ministan Abuja na yanzu Bala Muhammad ya yi masa kaye a zaben majalisar dattawa da ya nema. Nasiru Adamu Alhikaya, madar Amurka daga Abuja, Najeriya.